daren laraba ne daidai da daren ashirin ga watan jumadal ula hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam na da shekara 1433 daidai da ashirin ga watan april shekara ta 2012 goma ga watan april ah, shekara ta 2012 wannan shi ne kasar na casa'in da biyu daga cikin jiran giyar karatuttukan littafin fiqhu sira wallafar Profesa zaid abdulkarim zaid allah maɗaukakin sarki ya saka mishi da alkhairi idan jama'a ba su manta ba muna ainihin wato ƙarƙashin fasli ne na ainihin biyar fiqhu sira min wusulil madina ila nihayati ghazwati bani quraiza wato tarihin annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama tun daga isar shi madina har zuwa ƙarshen yakin da annabi ya yi da wasu yahudawa da suka ci amana shi masu suna banu ƙuraiza waɗanda waɗannan yahudawan yahudawa ne waɗanda za mu zo mu ji ɗaya daga cikin yahudawan da aka zauna yarjejeniyar zaman lafiya aka rubuta ta a rubuce insha Allahu ta'ala a wannan lokaci in ba a manta ba Profesa zaid abdulkarim zaid ya bayyana mana cewa wannan faslin yana ɗauke da sharar fage da kuma ainihin wurare da zai tattauna wasu matsaloli kama haka to a ƙarƙashin sharar fagen sai ya ce zuwan annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama madina ya ba da kyakkyawar dama wadda ita wannan kyakkyawar damar ta wa da musulmi gari wanda a da ba su da gari ta samarwa da musulmi zaman lafiya da lumana wanda da ba su da shi sakamakon wannan zaman lafiya da lumana sai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama sai ya ga cewa to wannan marhala ta Madina marhala ce ta albina wa takwinu lil mujtama'il islami wato gina musulmi da kuma samar da zamantakewa ta musulunci abin da ake nufi a takaice samar da al'ummar musulmi da kuma samar da ƙasa musulmar ƙasa iyakar magana ke samar da al'umma musulma da kuma samar da musuluntacciyar ƙasa wadda yake waɗannan abubuwan guda biyu ƙoƙarin tabbatar da su sai ya sa annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama sai ga cewa abu na farko shine a samar da almarkazul islami almarkazul islami shine abin da a musulunci aka sani da masallaci abin da ya sa kullum nakan yi kyamar fassara almasjidu da masallaci da hausa saboda ma'anar almasjidu a musulunci ta sha bamban da fassarar da bahaushe ya sani da masallaci don shi abin da bahaushe ya sani da masallaci shine wurin da ake yin sallah saboda haka ya zama al'ada a ƙasar hausa za ga masallaci ɗan cikkur babu wurin alwala ba wurin tsugunan kashi ko fitsari waɗanda waɗannan su ne larurori mafi kusanci ga mai sallah a musulunci masallaci wurin yin ibada ce to haka ce wuri ne na yin ibada ibada ta fi faɗi fiye da sallah kaga itikafi ai ba sallah ba ne amma itikafi ibada ce to masallaci wurin yin itikafi ne masallaci wurin ɗaurin aure ne masallaci wurin taro ne na musulmi masallaci wurin kwana ne ga musulmi masallaci makaranta ce masallaci kasuwa ce masallaci wurin wa'azi ne masallaci kotu ce duk waɗannan fa suna daga cikin ma'anan masallaci wadda kaf a ƙasar hausa ba a taɓa ɗaukan haka ba yasa akwai abubuwan dan aga kun zo ku ne a masallaci sai ga ana tuhumar ku yau shekara goma sha shida da ta wuce da muka fara yin ruƙuya a cikin masallaci sai ga 'yan uwanmu ahalus sunna da suka jahilci me ake kira masallaci suka jahilci me ake kira ruƙuya sai suka koma suna ce mana bokayen masallaci suka ce to ko za a yi ruƙuyar ma aya a masallaci to kun ga jahilci mecece ruƙuya likitanci ce kawai asibiti za a yi shi a masallaci don masallacin annabi sallallahu alaihi sallama hajjiyan marasa lafiya ake har wata rana sa'ad ibn mu'ad da yake kwance ba shi da lafiya gunya da ta riɓe a jikin ciwon shi take gangarowa har take zubowa cikin ɗakin wasu da su ma suna kwance a cikin masallacin akwai baiwa wadda yake tun da aka iso da ita madina a cikin masallaci take kwana reverend fathers da bishops daga ainihin kudancin saudi arabia ta yau nasara najran da suka zo wurin annabi sallallahu alaihi wasallama don su tattauna da shi su ziyarce shi su muƙabala da shi a ina annabi ya sauke su a masallaci a lokacin da aka kamo sumamatu ibnu ufali wani dagaci ne kafiri da aka kamo shi a ina aka ɗaure shi a masallaci a ina sahabbai suke kalankuwa ta sallah hawan sallah wasan sallah a cikin masallaci hassan ibn sabitin a ina ike zaman waka a cikin masallaci to kun ga duk waɗannan abubuwan ana yin su a masallaci a yau idan ka zo ka kawo talbijin ka kunna wa matasa ko mutane suna sauraron wa'azi ko kana nuna musu wani abu sai ga cewa ka kawo baƙon abu masallaci don su a hausawa a wurinsu masallaci kawai sallah ake zuwa yi a yau idan muna da wata hira in muka zo muka zauna a cikin masallaci muka ce za mu yi ta sai ka ji wani ɗan bid'a ya ce maka ai annabi ya ce yin hira a cikin masallaci tana cinye lada kamar yadda wuta take cin busasshen ice hadisi ne da'ifi duk waɗannan abubuwan saboda ba a san masallaci ba a yau za ku iya tara yara a masallaci su yi tsalle-tsallensu su yi wasanninsu da 'yar bebinsu da kekunansu da kacau-kacau ɗinsu da ƙararrawarsu duk a cikin masallaci su gama wannan wasansu su tashi su tafi gida kenan yanzu a cikin masallaci ya kamata a samu playground a cikin masallaci a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama suna zuwa da yara yaran nan suna wasa da tsalle-tsalle da 'yar bebinsu har in aka sanya su suka ɗauki azumi idan suka fara kuka yamma ta yi sai a ɗauki yar bebin da sauran toys kayan wasa sai a ba su suje je sai su shagalta kenan a masallaci duk yara za su yi waɗannan abubuwa waɗannan dalilan su suka sa nake kyamar fassara kalmar almasjidu da hausa da masallaci saboda in ka fassara ta da almasjid da masallaci to abin da za ta bayu saɓanin abin da ita kalmar take nufi a larabci da kuma addinin musulunci amma ina ga da gwargwadon bayanin da ne a yanzu kun fara fahimtar me ake kira masallaci masallaci kasuwa ce wadda kowa zai zo ya baje hajar shi a gefen masallaci ya siyar da duk abin da yake ya halatta masallaci wuri ne da in ka ga mutum kana bin shi bashi a cikin masallacin zaka iya tare shi wane e eh, baka matsawa ko ina sai ka biya ni bashi duk wannan hayaniyar da za a yi ba komai duk yana daga cikin ma'anar masallaci ina fata an gane saboda haka ma'anar masallaci ta fi kama da abin da a yau a zamanance bature yake kira islamic center wato wata cibiya ta musulunci almarkaz al-islami ina fata an gane don haka ina ba da shawara idan har musulmi za su gina masallaci idan za su rubuta application zuwa ga hukumar gine-gine kar su sa suna neman a ba su izinin gina masallaci kuskure ne ba addinance nake cewa kuskure ba a abin da ya sa su ma 'yan kasubda ɗin ko 'yan kefa ɗin ko 'yan health ko 'yan works abin da suke fahimta da masallaci shine abin da kuma kuke fahimta din da masallaci idan kuka ce musu za ku gina masallaci in suka zo suka ga a jikin masallacin kun yi pharmacy suka ga a jikin masallacin kun yi chemist suka ga a jikin masallacin kun yi shaguna sun ce a ah, to ai su ba su ba wannan wuri for religious ba for, for, for commercial ba sun ba ne for religious a masalla kuka ce to me ya kai ku ku yi shaguna ko kun fahimta jama'a to masallaci a musulunci ana so a samu tafka tafkan shaguna a ciki a samu restaurant inda za ka je ka ci abinci ya zama masallaci akwai guest house a cikin shi akwai wurin saukar baƙi a masallaci a ce ka yi baki madadin ka tafi hotel can inda 'yan iska suke ka kama mashi ɗaki sai ka taho masallaci sai a baka ɗaki sai ka biya dubu biyar ko dubu goma ko gwargwadon yadda ake biya duk wannan yana daga cikin ma'anar masallaci masallaci ya kamata a samu bookshop a cikin shi inda za ka iya zuwa ka sai littattafai ka sai sidina ka sai kasusuwa waɗannan abubuwan jama'a su ne abin da annabi sallallahu alaihi wa sallama ya samar domin kar ku manta abin da muka ce ya zo ne marhala ta albina masallatanmu a yanzu a ƙasar hausa ba sa bina'i tarwatsa mutane ma suke kyamatar da mutane addini suke masallatanmu a yanzu to kuma masallaci ana so ne ya zama yana gina ƙwaƙwalwarka, yana gina tunaninka don haka masallaci ya zama yana da wata atmosphere wanda medical doctor zai zo wurin pharmacist zai zo wurin injiniya zai zo wurin kowanne irin mutum zai zo wurin wanda yake yara da matasa da waɗanda ake tarbiyya a wurin ƙwaƙwalansu suna ginuwa ta hanyar ganin irin mutanen da suke ciki yanzu ka je masallacin mu ka gani wasu galabaitattun tsofaffi za ka gani outdated tun daga su kansu har ibadar da suke yi ba abin da za a gani gefensu sai kutu na majina wannan in ya kaki ya kwarɓo ko ta shiga daidai ko ta faɗa ƙasa sai wannan da mafici sai wannan rawanin shi ya kauce gefe guda haka daga lele ka gaya mini matasan yau in suka zo wannan irin wurin shin za su samu inspiration wato za su karu za su tarbiyyantu za su ji wani abu da zai karfashe su to masallaci wuri ne na bina wuri ne na gina tunanin mutum da karfafa shi da zaburar da shi to kun ga in ba a samar da yanayin da za a samu irin waɗannan mutanen sun zo ba masallaci ba zai amsa wannan wurin ba don haka masallacin annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallama har sai da ya zama mafaka ga sayyidina ali a lokacin da ya wa fatima yaji lokacin da suka samu saɓani da shi da matar shi fatima ina aliyu ya zo ya kwanta to kaga me kenan wurin hutawa dan yanzu kenan a masallaci ya kamata a samu wani lambu gefe guda inda ga blender za a markaɗe maka mangwaro ko a markaɗe maka in ka je matar ka ta bata maka rai kanka yayi zafi daga ka ka tafi hotel ka je ka haɗu da wata la'ananniya sai ka zo nan sai ka zauna sai a markaɗe maka mangwaro ko gwanda ka sha ka dan huce kafin nan sai ka ga abubuwa sun sassako maka duk ya kamata a samu wannan a masallaci Allah ya sa kun fahimta saboda haka za ku kalli yaya annabi ne ku sai ku taho a yanzu sai ku dubi abin a bisa hasken zamani to ya yi kamata masallaci ya kasance saboda ana gina mutane ne ana so mutane ne su zama masu albarka ina fata an gane masallaci ya kamata wuri ne wanda za ka ji kana da nashaɗantuwa a kai. Ba ka ganin hadisin annabi sallallahu alaihi wa sallama da ce Saba'atun. yuzilluhumullahu fi zillihi yawma la zilla illa zilluhu mutum bakwai Allah zai saka sa inuwa a ranar da babu wata inuwa sai tashi Allahu akbar da ya tashi faɗi sai ya ce me wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid da mutumin da zuciyar shi take makale da masallatai yanzu kai ka dubi masallatanmu yadda suke a bushe sai kunkunniya a ciki tabarmin duk sun tsufa komai ya rikice in ka kalli bangon ba abin da kake gani sai kaki da majina ta tsofaffi wannan irin wurin yaushe zuciyar ɗan adam za ta iya allakuwa da shi saboda haka lallai ne ku fahimci me ake nufi da masallaci ina fatan duk wanda yake saurare na ya samu littafin almasajid ko almasjid na al'allamatu zarkashi da littafin Almasjid na ainihin wato al'allamatul qasimi waɗannan littattafan za su fassara maka yaya masallaci yake a musulunci kuma menene daurin masallaci sannan ina fatan ka samu maƙalar babban malami a sheikh adam abdullahi ilorin shugaban markaz na agege wanda ya rasu risalatul masjid maƙala ce wadda ya gabatar a rabitatul alamin islami duk za ka ga wacce gudunmawa ya kamata masallaci ya gudanar don haka ku kiyaye jama'a waɗannan irin masallatan to su ne irin masallatan da ake nufi za su samar da albina'u gina al'umma sannan a takwinu lil mujtama'il islami da kuma samar da ƙasa ta musulunci irin waɗannan masallatan ina fata an gani ina mai baƙin ciki in ce a yau da yawa daga cikin cocina manyan cocina za ka samu sun cika waɗannan abubuwan da ake nema a daidai lokacin da za ka ga ƙaton masallaci ƙato masallaci ya kai har masallaci a girman jiki amma idan fitsari ya kama ka ko kashi in ka shiga wurin sai ka ga wani busasshen kashi na wata shida da tsutsotsi wanda in ka kalle shi wannan yinin ba za ka iya sake cin abinci ba sai ka ji wani karni wanda zai tayar maka da kumallo tun na asuba da ka tashi da shi me yasa haka masallatai suke ba haka masallatai suke ba saboda haka jama'ar musulmi ku yi ƙoƙari ku fahimci me ake nufi da almasjidu a musulunci da wannan munasabar zan iya cewa kaga wannan ginin da muke ciki a wuri na sunan shi almasjid tare da cewa kai ta iya yiwa ka ce to ai baka ga wani gini da aka ware aka ce nan masallaci ba ne amma a bar tambayar ita ce muna sallah a wurin nan ko ba ma yi muna yi hasul al-maqsud gashi yanzu muna zaune a cikin wurin nan akwai asibiti akwai shago akwai famasi akwai gidan rediyo akwai tashar talbijin akwai kotu akwai ofisoshi akwai makarantu ire-iren makarantu akwai wuraren wasa akwai wurin cin abinci akwai wurin shakatawa duk a cikin wannan ɗan tsukin ginin da mai yiwuwa wannan yawan lissafin zai sa ka ga a ɗan wannan ginin na'am akwai har akwai fiye da waɗannan abubuwan da na buga a matsayin misali wannan shine ma'anar masallaci a musulunci don haka ba ka yi laifi ba in ka ce nan masallaci ne kamar yadda da dama wasu muna hira da su su ji ai na wuce a masallacinka kana wa'azi sai dai in na so in biya wa al'adar bahaushe kawai sai in ce ai ba masallaci ba ne amma in abin da ni nake nufi ne to masallaci ne saɓanin abin da mai yiwa shi yake nufi sai da haka jama'ar musulmi abu na farko da annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya samar isowar shi madina shine samar da ainihin wato masallaci ina fata an gane abu na biyu da annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya samar al-mu'akha bainal muslimina dangantaka da tabbatar da zumunci da ƙaunar juna da son juna da jin abin da juna suke ji na raɗaɗi a tsakanin musulmi wannan mu'akha tsakanin musulmi ita ce malam ya kira da al-mu'akha muhajiri na wal ansar na'am idan ka zo ka tara musulmi kana son ka gina su su yi albarka ko idan baka yi kokari ka gusar da kiyayya da gaba da ru'yatul fadli alal ghair wani yana ganin yafi wani kenan yanzu ashe wannan wurin da aka tara mutane ake so a yi tarbiyyarsu wani zai zo profesa ne wani zai zo dokta ne wani zai zo kuma ma jam bite ne wani zai zo dan sakandare ne wani dan firamare ne wani zai zo ya haddace izu ɗaya daidai lokacin da wani ya haddace sittin a daidai lokacin da wani ko alamtara kaifa bai haddace ba to idan baka zare kiyayya da gaba idan baka zare ganin fifikon juna ba to wannan ‘yan uwantaka da ake nema ba za ta samu ba don haka ku kiyaye annabi sallallahu alaihi wa sallama sai ya ƙoƙarin haɗa dangantaka tsakanin mutanen makka da mutanen madina a daidai lokacin da baƙuraishe yake ganin cewa shi ya fi kowa daraja saboda shi baƙuraishe ne sai aka kira shi almajiri aka ce almajiri ne waye ansarin shi waye mai taimakon shi sai aka ce wannan to sai ya zama kai da kake jin kai wani ne yau gashi ka zama bako ka zama almajiri ɗan kaɗai raba a wurin wani kaga an rusa maka wancan tunanin naka ina fata an gane idan kun fahimci wannan jama'a to wannan yana daga hali mafi haɗari da mai da'awa zai samu kanshi shi ne ka ɗauko bayarabe da inyamuri da banife da ba katafe da ba fulatani da ba haushe ka ce kana son ka haɗa su a tuta guda kowa ya daina kyamar juna akwai aiki an fahimta idan baka kawar da wannan kallon kallo da ake wa juna ba to ba za ka taɓa kaiwa zuwa ga mu'aka ɗin ba sai dai ka haɗa su a sarari amma zukatansu kuma suna ƙin juna irin wannan sabanin kabilancin da kuke ji akwai shi a cikin waɗannan mutanen da annabi ya haɗa fiye da yadda na buga misali din nan ba amma sai da annabi ya kau da duk waɗannan munanan abubuwan suka waye gari suna ƙaunar juna suna son juna waɗannan ansarawa mun karanta tarihinsu a baya mun ji inda yake sun shekara ɗari suna wani yaƙi na gado mutanen da suke yaƙar junansu me kake tunani kuma za su iya marhabanta wani bare amma da annabi ya gusar da wannan ƙiyayya da ke tsakanin ausawa da khazrajawa sai suka haɗe suka zama abu ɗaya sai aka kira su ansar sai suka waye gari su ne kuma waɗanda suke rungumar wasu bare wanda da ya ƙi ɗan uwan shi me kake tunani zai marhabanci bare to amma sai aka dawo da zumunci tsakanin ɗan uwan shi da suka fito tsatso tsaya to don haka yanzu da bare ya zo sai ya samu fuska a wurin da haka wannan mu'aha kun ji ta mataki na uku sai annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ga idan aka samar da wuri wanda ake gina tunanin al'umma wanda zai samar da al'umma mai ginannen tunani wadda za ta iya zama mai cin gashin kanta sannan aka samar da ‘yan uwantaka tsakanin wannan al'umma to haɓaka ta kai matuƙa domin ga kayan aiki ga wurin aiki ga ma'aikata kuma a shirye suke su yi aiki to sai annabi ya hangi a wani hadari hadarin shine na makiya amma makiyan yanzu ba irin na makka bane don haka sai annabi bai ce a rinka yin sallah a ɓoye ba amma a makka fatawar shi shine a rinka yin sallah a ɓoye dan sun kama kana sallah a sarari za su dake ka za su wulaƙanta ka za su ci zarafinka amma yanzu sallah a sarari za a rinka yin ta to ya san ba za a yi musu makirci na gaba da gaba ba sai annabi ya hasashi irin makircin da za a yi sai ya fara gano daga cikin makircin akwai ƙoƙarin a wargaza kan wannan al'umma daga ciki akwai haɗa kai da 'yan ƙasashen waje domin kawo wa wannan al'umma hari daga ciki akwai matan musulmi a da a makka inda ba a ganin su sun yi gayya sun tafi wani wuri da nufin sauraron wa'azi ko yin sallah to yanzu za a samar da irin wannan al'umma ta mata haka sai annabi ya fara shirin wacce hanya za a bi a kare mutuncin waɗannan mata wacce hanya za a bi wannan shegantaka da za a rinka yi a ga an tsaro daga gare ta sa'annan abubuwa suka karu fiye da yadda kai da ni muke tsammani amma annabi ya shirya musu sallallahu alaihi wasallam yahudawa da kan suka fito suna cewa sun yi wa matan musulmi asiri kaf ba sa haihuwa na'am da gaske sun yi asirin ne ba wai kalma ce ta baki ba kawai da matan musulmi suka iso madina kun ga hankali ya kwanta za a ci a sha a cikin lumana maza za su kwanta tare da matayensu a cikin lumana yanzu a fara haihuwa kenan to in aka fara haihuwa kafin wani lokaci mai zai faru waɗannan musulmi za su yi yawa tsakanin 'yan gari da baƙi to makiya me zai same su ƙarewa ci baya cikas a cikin rayuwa sai suka ɗauki matakin yi wa matan musulmi asiri gaba ɗaya sai matan musulmi suka zauna tsawon lokaci ba su ɗauki ciki ba matar farko da ta fara ɗaukar ciki ita ce asma'u yar gidan abubakar matar zubairu ta haifi ɗan farko ga musulmi abdullahi manzo Allah ya murna ya farin ciki ya sa mai suna daga nan ne sai manzo Allah ya ce to kun ga mun karya asirin su kenan kamar mutanen nan za su haƙura sai suka ga to shi kanshi annabin bari su mishi asiri da suka tashi asirin wani iri suka yi mishi sai suka yi mishi mafi muni daga nau'in asiri shine sihirut tafriq daga cikin nau'in sihirut tafriq suka yi wa annabi mafi muni shine a yi asiri don a raba mutum da wani abu to sai suka yi wa annabi mafi muni shine a raba shi da ran shi da Allah ya tashi sai ya karbi addu'o'in annabi sallallahu alaihi wa sallama sai ya juye wannan asiri daga siru tafrik sai ya koma rabt sai ya koma mishi zazzabi sai ya koma mishi rashin karfin saduwa da iyali annabi sallallahu alaihi wa sallama ya karya wannan asirin ka ce za su haƙura ko ba su haƙura ba sai suka ce an fahimci yana son nama kaza shine yana son naman akuya aka ji aka samu akuya mai rai da lafiya aka soya sai aka baɗa mata guba wani sahabi kafin a ankara ya sa hannu ya jefa a baki ya ci yana tafiya sai aka ji aka samu gawo shi annabi ya ɗauka ya ci naman akuya sai ya magana amma ya riga ya ci aisha ta ce har dab da Allah zai ɗauki ran shi sai dai bayyana mata yana jin makakin wannan guba wannan poison a wuyan shi yahudawa kenan ba za su haƙura ba wala ya zalu na yuqatilunakum hatta yardukum an dinikum in istata'u za su yi ta yakar ku ba za su haƙura ba har sai sun ga kun bar addinin ku matukar za su iya jama'a kun ji waɗannan su ne makiya da haka ya ku musulmi a lokacin da za ku ga cewa kun samu ƙasa kun samu gida kun samu makaranta kun samu masallaci hankalinku ya kwanta to sai ku fara tunanin ire-iren waɗannan makirce-makircen da makamantansu amma kuka zama wawayen al'umma kuka ga cewa to ai yanzu kun taka tudun mun tsira to da haka ne za a kifo ku a irin haka ake ta kifo yau da yawa daga cikin matasan ahli sunna waɗanda Allah ya musu baiwar ilimi Allah ya musu baiwar muƙami Allah ya musu baiwar kuɗi Allah ya musu baiwar jama'a shi dai ba zai je wurin ɗan tsubbu ba shi ba zai ɗaura laya ba shi ba zai sha rubutun sha ba shi ba zai yi tsafi ba ba zai wani abu ba amma ga tsabar ilimi yana da shi amma ya manta a cikin ilimin akwai at-tahsinatu shar'iyya akwai katangu na shari'a da manzon Allah ya karantar sai baya ba da muhimmanci a kansu wai shi abin da yake gani to me ya tsarewa wani da har wani zai mishi asiri tambayar ita ce mai annabi ya tsarewa wani da har aka yi mishi abin da aka yi mishi ba da shi kake koyi ba idan ya zama shi an yi mishi me kake tunanin kai kai ba za a yi maka ba a yau akwai matasan ahlus sunna da yawa Allah ya ba su mukamai manya-manyan mukamai ba za su yi tsafi ba ba za su je a ɗinka laya a sa a kujerar ofis ɗin shi ba ba zai yayyafa rubutu ba ba zai kira su zo su yi su dabaru ba ba zai kafa kahon rago ba ba zai kawo kan kowa ya ɗaura ba ba zai yi duk waɗannan abubuwan ba to amma shari'ar musulunci ba ta faɗi hanyoyi na kariya ba ta faɗa to amma ko bai sani ba ko kuma yana ganin kyamar ta kai kyama har ya zama yana kyamar komai don haka bayan kwana biyu sai ku ji an ruguzo shi a yau akwai matasan ahli sunna suna da kuɗi suna da jali suna da ƙarfi sun yi ƙarfi ina mai baƙin cikin zan buga misali da wanda yake ni uba ne gare ni kuma malami ne gare ni kuma mento ne gare ni jagora ne gare ni kowa ya san alhaji musa gumel a cikin kasuwar sabon garin zariya shekara talatin da suka wuce yana sai da zare yana sai da allura sai da allah ya albarkace shi a wannan kasuwancin fiye da kowa ba wai a cikin kasuwar sabon gari ba a zariyan nan kaf zaren ɗinki da suke kwala da duk wani kaya na ɗinkin keke babu wanda ya kai shi albarka duk zariyan nan shekara talatin da suka wuce ni uba ne gare ni ni malami ne shi gare ni ma'ana ni almajirin shi ne shi jagora na ne ma'ana shi guardian ɗina ne a wurin shi na fara samun sharhin aqidatu tahawiyya ta ibnu abul izzi al-hanafi a wurin shi na fara samun iqtida'us siratul mustaqim wannan kaɗan ne ne maka misali da ya taso ya ƙarfi a cikin kasuwancin nan wallahi al'azimi asiri suka yi mishi tun da ya tafi aikin hajji bai sake dawowa ba asiri aka yi mishi amma a lokacin ba a faɗaka ba wannan ta kai ne na fito ne muku wannan maganar daga baya wanda ya asirin sai da ya ga ya kafu ya yi ƙarfi sai gashi ya fito yana faɗi mun san shi a yanzu haka ya san mu bayan haka ya biya ci gaba da asirin ya yi ƙoƙarin lalata zuriya alhaji musa Gumen. ina sane ka ji ni albani muhammad awal adam ni nake faɗin wannan kalmar ba hankali na ne gushe ba ina sane ina buga wannan misalin kasai da ɗauka don ahalin sunna ku ji to akwai irin alhaji musa gumel a ainihin arewacin najeriya da kudancinta da ɓangarori na duniya dewa. malami ne masani ne amma ba a faɗaka ba ne a lokacin a lokacin kullum abin da ake gani to shi me ya tsare wa wani me ya tsare wa wani wanda ya abin da ya ɗin kafin kwana kaɗan shi kenan sai zo kafa shago irin nashi a jikin rumfa biyu ce tsakani wannan kasar ɗin ku kai shi ku buga shi a ko'ina har kotun lahira ku kai shi ba kotun duniya ba ni nake faɗin maganar to duk menene ya samu haka to akwai ire-iren wannan dawa jama'a akwai makarantun islamiyoyi jama'a waɗanda aka kafa su aka rinka bi ana yin asiri ana tsafe-tsafe sai da aka tarwatsa waɗannan makarantun islamiyoyin duk waɗannan abubuwan jama'a mun san su mun gani mun shaida saboda haka ku natsu kar ku ga wai kun gina masallaci kun gina makaranta ku ku ne ku ga cewa ai ba wanda ya isa a'a yanzu kuma za a ɗauko muku wani makircin daban shine hikimar karatun wannan littafi mai albarka fiqh sira kenan tarihin manzon Allah albarka ce alheri ne fa'idar karatun tarihin kenan ba wai a taru yau muna munna tarihin haihuwar fiyayyen halitta a jika mana zobo mu shanye mu watse wace riba muka ci a'a muna so ne mu ga tarihin me zai haskaka mana a cikin wannan rayuwar tamu da muke ciki a yanzu saboda haka ku faɗaka ku lura ku sa ido kuma ku yi bacci da ido ɗaya sannan ku rinka danna kunne ɗaya yana bacci ɗaya kuma yana buɗe hausa ne muku ku rinka ganin me yake faruwa ku rinka sa kunne menene sannan fatar jikinku ta rinka kawo muku labarin me ake ciki kar ka zauna ka zama tukushari akwai su da yawa a sunna suna nan akwai matasan ahli sunna da yawa duk an ruguza su ta irin wannan wasu da karatu suka taso wasu sun taso da ainihin ilimin boko wasu sun taso da jali wasu sun taso da kwarjini na jama'a wasu sun taso da farin jinin siyasa duk an ruguza su ta irin waɗannan hanyoyin in an yi wa annabi sallallahu alaihi wa sallama waye kai da ba za a yi maka ba abin cewa waɗanne hanyoyi annabi ya rinka bi domin samun tsari waɗanne hanyoyi annabi ya rinka bi domin lalata waɗannan asirce-asirce da waɗannan ƙulumboce-ƙulumboce a zo a ɗibi gashin kan annabi da yake tajewa a je a haɗa mai asiri a je a binne suwane ne ke zuwa ɗiban gashinka suwaye ake zuwa ake kaiwa suwaye suke haɗawa a ina ake binnewa suwaye ke binnewa duk wannan ku tsaya ku faɗaka ku daina wannan harga harga ana ce muku ku ne yan salafiya ku ne ahlus sunna ku ne yan izala kuna ta abin nan wallahi tallahi ku wallahi ku eh wannan shine albarka karatun tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan ka rinka auna dama da hagu kana ganin abubuwa kana ganin abubuwa yaro ne gidan abubakar gumi ya girma kaga dai kulkuwar dakan izala ma'ana shi kanshi izala ne yana ɗan shekara ashirin da takwas ya gama digiri ya zo ya gama masters ya samu ya tafi nysc a wani babban gari an ji an ɗauke shi a wata babban ma'aikata ya zama babban mutum yana ɗan shekara talatin a cikin shekara talatin har ya gama komai ya zama babban mutum a ma'aikata daga oga kwata-kwata sai shi kawai wata rana sai ga ruwa na zuban mishi a jikin azzakarin shi aka yi duk wani test na duniya aka yi sai test ya nuna lafiyar shi kalau amma kuma ga abu na zuba kuma likita zai auna kuma likita ya ce lafiya lau to sai wata matar shi ta ce to mu an haife mu gidan sarauta ne mun san kan yadda abubuwan nan suke gashi gashi gashi gashi gashi shi a wannan lokaci sai taurare ya ce mata ke irin waɗannan abubuwan ke baki san gidanmu ba ne ni gidan gumi na girma ta ce kai mu mun fi ka sanin abubuwa mu mun girma a tsakiyar waɗannan mushrikan ne kowa yana alfahari da background ɗin shi ke <laughs> ita abin da take nufi daban da abin da shi yake fahimta shi yana ganin yaushe da Allah wannan shirme ne ai shi kenan ran nan kawai ya zo ya zauna kan tebur kawai sai ga miciji ya tsara kai a gaban shi amma san da ya zauna ba miciji amma yana gama zama sai ga miciji ya tsara kai yana inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kuma sai nemi miciji akai sama da ƙasa aka nemi miciji aka rasa to to abin magana anan za ka yi alfaharin kai gidan abubakar goma kai girma ga annabi shi abubakar goma ba a yi mishi asiri ba shi abubakar goma an gaya maka ba a yi mishi asiri ba idan kai yaro ne ka je ka tambayi zurriyar malam baba ahmad a nan lokacin da ya fara limanci a masallacin gidan harun danja hudu ba ya shiru akwai ran da ya neme ta ya rasa hudu ba ya shiryo ya sa aljihu sai da ya zo ya tsaya balarabe ne malam baba ahmad balarabe ne ba wai bahaushe ba balarabe ne ma'ana zai iya hudu da amma ya rubuto ta ya zo ya neme ta ya rasa sai ya yi ta daka kuna kuna wasa ne ba ku san abubuwa ba shi yasa in baka girma a ƙasan nan ba ma ka ce za ka dawa a ƙasan nan eh, eh, virus na farko ma da ya fara kama ka kenan da, haka kusan abubuwan nan ku tsaya ku natsu wannan ku ba abin nan muhimmanci saboda muna ce muku gashi annabi ya ba wannan abin muhimmanci muwajihatul adu yanzu za a fuskanci makiya to wace irin fuskantar za a yi musu an bi yaro tun daga najeriya ya samu jami'ar islamiyya an bi shi har cikin jami'ar islamiyya an binne asiri har cikin jami'ar madina an bi shi an binne asiri ya gudu ya bar jami'ar baya so amma ya yi ciwon son ya samu jami'ar ya samu da kyar amma daga baya da shi ya bari sai da ya dawo ƙasarsu tukuna aka yi ta jayayya da shi ya koma har jami'a ta kore shi sannan ya yadda ya koma ya koma aka ce an kore shi ya aka yi ce shi ma bai to ya aka yi ma ka dawo yake shi kanshi bai san yadda ya samu tiket ma har ya dawo Najeriya ba ya aka yi kawai ya ji baya son jami'ar baya son kasar baya son karatun ya dawo gida kuma kawai shi kenan me ya kawo shi ma bai sani ba ya aka zo shi ma bai sani ba duk waɗannan abubuwan suna faruwa a duniyar cikin ku ko musulmi ba ku sani ba nan taba ka sai ka ga to wai kai mai kai wa mutane kai kai mai ka tsare kai asuwa annabi mai wa mutane akwai wanda ya kawo alheri duk duniyan nan irin annabi ne to amma an yi mishi wannan balle kai to wajibi ne duk kusan waɗannan abubuwan ku lura da su waɗannan abubuwan mu aje su a nan za mu dawo mu sake tattauna su don akwai inda malam ya ƙulla darasi ne na musamman zai mana insha Allahu ta'ala الفوائد المستنبطة من هذا الجزء من السيرة fa'idoji waɗanda ake cirewa daga wannan ɓangare na tarihin annabi sallallahu alaihi wasallam wannan ɓangaren ya yi mana tarihin isowar annabi daga makka zuwa madina waɗanne tarihi waɗanne fa'idoji ne ake cirewa a wannan ɓangaren mala ce awwalan na farko mahabbatu sahabati radiyallahu ta'ala anhum lirrasuli sallallahu alaihi wa alihi wasallam ƙaunar da sahabbai suke wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama a cikin karatun nan mun ji irin matsananciya da matukar ƙauna da sahabbai suke wa ainihin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama faqad kanu yakhrujuna kulla yawmin sun kasance suna fitowa kowace rana yantaziruna maqdamahu suna sauraren isowar annabi sallallahu alaihi wa alihi wala ya ya'uduna illa idza tarrahum harru shams ba sa komawa gida sai ainihin wato zafin rana ya tursa su zuwa ga komawar wa adamu zil da rashin inuwar da za su zauna ma'ana da da inuwar da za su zauna su fake da za su fake suna sauraron annabi ko zai iso har yamma malam ya ce wahum salafu na salih su sahabbai su ne magabatanmu na gari wa ƙudwatuna kuma su ne abeban koyinmu wa mahabbatullahi subhanahu wa ta'ala wa mahabbatu rasulihi sallallahu alaihi wa sallam ita ƙaunar Allah mai tsarki da ɗaukaka da kuma ƙaunar manzon shi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wa taqdimuhuma da kuma gabatar da su ala kulli mahbubin akan duk wani wanda ake so to wajibun ala kulli muslimin wajibi ne akan kowane musulmi kaunar Allah da manzon shi da kuma gabatar da su a bisa wani wanda kake so kowaye wajibi ne ku duba da ya tashi kafa hujja sai ya ce a duba littafin ibn al-qayyim mai suna zadul ma'ad a mujalladi na uku shafi na 61 waɗannan su ne manya-manyan malaman ahlus sunna waɗanda 'yan bid'a suke zargin su da cewa wai ba su ƙaunar manzon Allah ina fata an gane na'am qurtubi ko na'am al-imam al-qurtubi yace al-jami' li quran na fata an gane eh al-jami' li quran mujalladi na takwas shafi na ainihin wato casa'in da biyar waɗannan su ne manya-manyan malaman ahlus sunna waɗanda saboda wai wasu maganganu da suka yi a kan wasu mutane da suka yi da'awar su waliyai ne ko jikokin annabi wai kawai sai a riya cewa wai waɗannan mutanen ba su ƙaunar manzon Allah amma kun ji irin maganganun nasu me suke cewa ƙaunar Allah da ƙaunar manzon shi wajibi ne akan kowane musulmi sannan gabatar da ƙaunar Allah da ƙaunar manzon Allah wajibi ne akan kowane musulmi ya nuna ta akan duk wani wanda yake ƙauna da malam ya faɗi wannan magana sai ya ɗaure ta da hujja ya ce fa an anas bin malikin radiyallahu anhu qal daga Anas ɗan Malik Allah ya kara mishi yarda yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yace la yu'minu abdun bawa ba shi da imani hatta akuna ahabba ilaihi min ahlihi har sai shi wannan bawan ya fi so na fiye da iyalan shi da dangin shi wa malihi sai ya fi sona fiye da dukiyar shi wannasi ajma'ina sai ya fi sona fiye da mutane baki ɗaya wannan hadisi al-Imam Muslim ya ruwaito shi a lamba ta 69 jama'a kun ji hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kowane ne kai imaninka babu shi har sai ka ƙaunaci manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fiye da uwarka da ubanka da matarka da ƴaƴanka da dukiyarka da danginka sai ka ƙaunaci manzon Allah fiye da kowa kaf a duniyan nan sannan ka zan kana da imani wannan ita ce kaɗai fassara saboda sayyidina Umar da annabi sallallahu alaihi wa sallama ya wa'azi akan wannan mas'ala sai sayyidina Umar ya ce ya manzon Allah na fi son ka fiye da kowa a duniyan nan sai dai ina gabatar da kaina a kanka sai manzo Allah ya ce hatta al'ana ya Umar har yanzu umar ashe baka da imani madadin umar kawai ya ce to na fi son ka fiye da har kaina sai da ya koma gida ya kwana da kwanaki ya nazari dan kaunan manzon Allah da gabatar da shi ba abu ne da kawai za ka faɗi da fatar baki ba da ya dawo sai ce na fi son ka yanzu fiye da kowa har da ni kaina sai manzon Allah ya ce al'ana ya Umar yanzu ne ka zama mutumin kirki yanzu ka zama mumini mutumin arziki ويصور هذا الحب العظيم من الصحابة للرسول صلى الله عليه وآله وسلم قول البراء بن عازب maganar bara'u ɗan azib ita take suranta mana ainihin irin wannan so mai girma wanda sahabbai suke wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wato bara'u ɗan azib radiyallahu ta'ala anhuma ya faɗi wata magana wadda wannan magana tashi tana suranta mana matuƙar girman son da sahabbai suke yi gashi ya ce fama ra'aitu ahlal madina farihu bi shay'in farhahum bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ban taba ganin mutanen madina sun yi farin ciki da wani abu fiye da farin cikin da suka yi da manzon Allah da suka nuna farin ciki da zuwan manzon Allah fiye da duk wani abu da ya same su a tarihin su a baya wa mahabbatul mustafa kaunar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama zababban Allah taqtadi ittiba'a sunnatihi to tana hukunta bin sunna shi na kan ka ce kana kaunar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama to wajibi ne ka ainihin bi sunna shi sannan wa tanfizi awamirihi da kuma zartar da umarnin shi wa jitinabi nawahihi da kuma nisantar abubuwan da ya hana sallallahu alaihi wa alihi wa sallama Allahu akbar jama'a kun ji haka alqadi ya faɗi a cikin ashifa ce wa alamatu mahabbatihi ittiba'u sunnatihi alamar ƙaunar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ita ce bin sunnashi shi mawaƙin manzon Allah yake cewa law kana hubbuka sadiqan la ata'atahu innal muhibba liman yuhibbu muti'u da da gaske kake son manzon Allah da ka bi shi domin wanda duk kake so to da'a kake mishi saboda haka jama'a ku kiyaye ma'aunin da ake gane ƙaunar manzon Allah shine bin sunna shi yadda da umarnin shi jajircewa akan yada abin da ya zo da shi fiye da na kowa amma duk lokacin da aka same ka kana gabatar da son zuciyarka ko fatawar wani ko mazhabar ka ko mazhabar wani ko ɗariƙarka ko ɗariƙar wani ko ƙungiyarka ko kungiyar wani ko menene fiye da na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama dalili ne akan cewa ka fi son wannan kungiyar fiye da manzon Allah ka fi son wannan ɗariƙar fiye da manzon Allah ka fi son wannan imamin ka fi son wannan mazhabin ka fi son wannan ra'ayin ka fi son wannan fahimtar fiye da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama to wannan kuma alama ce daga cikin alamomin taɓewa Allah maɗaukakin sarki ya kiyaye gashi malam yace unzur na mazi jara'i'a ka je ka dubi wasu misalai masu daɗi min ittiba'i sahaba ridwanullahi ta'ala alaihim lirrasul na irin biyayyar da sahabbai suke wa manzon Allah wa tamassukihim bi sunnatihi da kuma irin riko da suke da sunnan manzon Allah fi kitabi hubbin nabi a cikin wani karamin littafi ne mai suna hubbun nabi kaunar annabi sallallahu alaihi wa sallama للدكتور فضل na ainihin wato wani profesa mai suna fadl ilahi daga shafi na sittin zuwa ainihin shafi na saba'in da hudu jama'a kun ji darasin farko da muke kauna muke samu daga nan shine darasin kaunar manzan Allah sahabbai sun nuna wa annabi kauna tun ranar farko da suka haɗu da shi yana wa'azi a wurin aikin hajji suka ce me ya zafi ka dawo garin mu muna son ka da ya iso fita suke suna neman su tarbe shi su yi mishi ba kullum za su je sai rana ta take zafin rana yake dawo da su saboda tsananin ƙaunar manzon Allah ba su taɓa gajiya ba ba su taɓa nuna damuwa da ɓacin rai ba wata ran sun koma gida suka ji wani bayahudi yana ihu yana cewa ya ku larabawa ga bakon da kuke jira ya zo suka fito a guje shine wannan sahabi bara'u yake cewa bai taɓa ganin mutanen madina sun yi farin ciki fiye da farin cikin wannan rana ba kenan suna da halaye da suka samu na farin ciki amma ba a taɓa ganin farin ciki fiye da wannan ba kenan mutanen madina suna ƙaunar manzon Allah fiye da komai fiye da kowa sallallahu alaihi wa sallama don haka suka wargaza sarautar gargajiya wadda za a yi naɗe-naɗe wane zai zama dagaci wane zai zama fagacin madina wane zai zama kaza na madina wane zai zama kaza wane zai zama kaza annabi na isuwa sai suka ce duk an wargaza wannan tsarin abin didda da ya zo da shi kawai shine abin bi abin da ya ja su ubayyu ibn salulu suka zama munafukai kenan Allah ya kiyaye saniyan darasi na biyu daga cikin fa'idojin da muke ɗauka a ƙarƙashin wannan ɓangare na tarihi min khuruji sahabati radiyallahu ta'ala anhum listiqbalin rasul sallallahu alaihi wa alihi sallama tun daga fitar da sahabbai suka yi domin tarban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama nastafidu mashru'iyyat istiqbal al-akabir nan muna fa'idantar shari'ar musulunci ta yadda a tarbi manyan mutane wa a kuma girmama su wa kuma a mutunta su sawa'un a mimman lahum haƙƙun am shin waɗanda suke da daraja ce daraja ta gaba ɗaya kamar suwa kamar malamai kamar sarakuna kamar dattawa au haƙƙun khas ko ko waɗanda suke da daraja ce ta musamman kal abwaini kama uwa da uba wa kullu zalika ibadatun lil ibadatun lahi subhanahu wa ta'ala girmama waɗannan manya manyan gari ne manyan cikin jama'a ne manyan shekaru ne ko kuwa manyan ka ne kai kanka iyayenka ko yayyanka wannan ibada ce ta Allah madaukakin sarki wa an Anas bin Malik radiyallahu anhu qala daga anas dan malik Allah ya kara mishi yarda ya ce ja'a shaykhun yuridu an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi sallam, wani tsoho ne ya taho yana nufin ya iso wurin annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam fa abta al-qawm anhu an yuwassi'u lahu sai mutane suka jinkiri su buɗa mai hanya su buɗa mai wurin da zai zo ya ga annabi din sai aka zauna dako dako sai annabi ya ga a ah, ya ba tashi sun buɗa mai wurin da zai taho ba fa qala annabi sallallahu alaihi wa sallam sai manzo Allah ya ce laisa minna man lam yarham saghirana wanda duk bai jin um, tausayin kanana daga cikin mu ba ruwan mu da shi walam yuqir kabirana sannan wanda duk baya mutunta manyan mu to ba shi ainihin tare da mu kun ji jama'a dalilin fadin hadisin yana ƙara ba mu kyakkyawar ma'ana ta gane hadisin dattijo ne ya taho wurin annabi sallallahu alaihi wasallam sai ba a buɗa mai hanya ba sai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ga sun yi jinkiri daga su buɗa mai hanya sai ya ce to duk wanda baya tausayin karami ba shi tare da mu wanda baya mutunta manya ba shi tare da mu jama'a kun ji aqidan mu kun ji muryar mu kun ji maganar mu kun ji jawabin mu kuma kun ji matsayin mu game da mutunta manya da kuma tausayin waɗanda suke ƙasa da mu hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kenan gashi ya ce akhrajahu tirmidhi fi sunanihi al-imamu ya fitar da wannan hadisi a cikin littafin shi a sunan wa sahahu al sahihi sunan tirmidhi Nasiru al-albani ya inganta shi a cikin littafin shi mai suna sahihu sunani tirmidhi a mujalladi na biyu shafi na da da tara lamba ta dubu da da da biyar sittin biyar. Allah ya taimaka sannan sai ya ce wa an amr ibn shu'aib daga amr ɗan shu'aib an abihi an jaddihi daga mahaifin shi shi ko ya karko daga ainihin <clears throat> wato kakan shi qala yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama kakan nashi shine abdullahi dan amru dan as baban kuma shine muhammad dan abdullahi dan amru dan as wato amru dan shu'aib daga shu'aibu shu'aibu daga ainihin kakan shi shine abdullahi dan amru dan as yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace laysa minna man lam yarham saghirana wanda duk baya jin tausayin ƙanana daga cikin mu to ba shi tare da mu walam ya'rif sharafa kabirina sannan bai san darajar manyan mu ba to wannan na farko azzalimi ne na biyu kuma mara kunya ne azzalimi ne shine yana taushe ƙanana mara kunya ne shine yana cin mutuncin manya to duk wanda yake haka annabi ya ce ba mu bashi wannan hadisin ma akhrajahu tirmidhi fi sunanihi al imamu tirmidhi ya fitar da shi a cikin littafin shi as-sunan wa sahahu al-albani fi sahih sunan tirmidhi nasiruddin al-albani ya inganta shi a cikin littafin sahih sunan tirmidhi a mujalladi na biyu shafi na 179 a lamba ainihin wato tarihi na ai lamba hadisi na dubu ɗaya da ɗari biyar da sittin da ainihin shida Allah maɗaukakin sarki ya taimaka salisan darasi na uku daga cikin darussan da ainihin wato muke ɗiba a cikin wannan ainihin ɓangare na tarihin annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama lamma alima sahabatu radiyallahu ta'ala anhum bi wusulin rasul sallallahu alaihi wa alihi sallama yayin da sahabbai suka samu labari da tabbacin cewa manzon Allah ya iso ilal madina zuwa madina badaru ila istiqbalihi sai suka yi gaggawa wajen tarbashi wa kabbara na farahan bi qudumihi musulmi suka yi takabbara saboda farin cikin ya iso wal muslim to kenan wannan ya nuna shi musulmi idza sarrahu shay'un idan wani abu ya burge shi ko ya ba sha'awa ko ya faranta mishi rai wal muslimu idza sarrahu shay'un musulmi idan wani abu ya faranta mishi rai au a ajabahu ko ya birge shi ko ya bashi sha'awa yukabbir sai ya kabbara ya ce Allahu akbar au yusabbihu Allah ko kuma sai ya ce subhanallah subhanahu wa ta'ala wannan shine abin da yake daidai gashi malam yake cewa a duba ainihin fatawa ta Sheikh Muhammad ibn Salih al-Utsaimin a mujalladi na biyu shafi na 934 yace wa qad naqaltu nass al-fatwa fi al-mawdi' alladhi ashartu ilayhi bi'alihi وانظر دكتور عبد العزيز الحميدي التاريخ الإسلامي مواقف وعبر مجلد نبي شافي نقري دا ستين دا دا مالا يكي تيوى أدوب للتافي أثيمين يا تتونون مسألة سيتي وقد أشرنا إلى هذا من قبل من ينوني قوانا مسألة أبايا مسألة أن أبيا برجيكا سيكي كبرا inda takbirin sahaba radiyallahu ta'ala anhum farhan bi islami umar a lokacin da sahabbai suka rinka kabbara saboda farin cikin musulunta umar radiyallahu anhu a nan in ku manta ba malam ya kawo asalin fatawa usaimin ɗin. to yanzu ba sai ya sake kawo ta ba shine ya nuna mana a aje a duba ga inda take duk abin da ya burge ka kai musulmi abin da ya kamata kenan kai kada abu ya burge ka ka ce bala'i ko abu ya baka sha'awa ka ce da sai ka ce Allahu akbar na fata an gane duk wannan yana daga cikin tarbiya ta musulunci rabi'an darasi na hudu lamma wasalar rasulu sallallahu alaihi wa alihi sallama ila quba yayin da manzon Allah ya isa anguwar quba ko yankin garin quba nazala ala kulfum ibn al-hadam sai ya sauka wurin wani dattijo dagaci ne mai suna kulfumu dan hadam wa zalika abin da yasa annabi ya haka li'annahu kana kabirar kabila saboda shine shugaban wannan kabila shine dagaci ko mai anguwa kama marra kama yadda bayani ya gabata a baya wa hadha min tawqiri wa ihtiramil kabir wannan yana daga cikin mutuntawa da girmama babba wa husnul khuluq da kuma kyautatuwar ɗabi'a irin ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama allazi yanbaghi Allah ya ghiba an zihinil muslim fi ta'amulihi wanda bai kamata wannan ya ɓace wa musulmi a cikin mu'amala shi da yake ba na'am annabi da ya iso madadin ya wuce kai tsaye ya tafi ainihin wurin waɗannan da su ne suka gayyato shi sai ce a wane ne dattijo waye shugaban wannan al'umma in ba ku manta ba mun gabatar cewa ba musulmi ba ne a lokacin kun ba musulmi bane amma sai annabi ya wuce gidan shi amma jin daɗin wannan abin gashi sai musulunta na'am wannan yana daga cikin abubuwan da dole ne musulmi su natsu zafin kai da ɗimin ƙirji duk ba shi bane yau kusan shekara goma da ta wuce na je garin goza a cikin jihar borno ina isa garin ina isa ƙofar masallacin waɗanda suka gayyace ni sai ga bafade daga fadar sarkin goza cewa to ni baƙon shi ne kuma gidan shi zan sauka abincin shi zan ci sannan kuma a masallacin shi zan yi wa'azi sai na ce aje a gaya mai martaba na yadda bafade ya ji daɗi ya sheƙa a guje ustazai da so gayyace ni su ya tashi malam kana malamin sunna me ya haɗa ka da sarkin gargajiya na ce da'awa da'awa ta haɗa mu da shi shi ne kawai abin ya haɗa mu da ku shi ya haɗa mu da shi muka je muka sauka a masaukin shi ya mana duk hidima muka je muka zauna a fada shi aka zo aka yi wa'azi ya ji daɗi aka dawo aka zo aka zauna ya jawabi ya nuna farin cikin shi da murnar shi da kuma azama a kan shawarwarin da aka bashi duk zai aiki da su me biyo baya alherai masu ɗimbin yawa yau wata uku da suka wuce ko wata hudu akwai ɗan shi ya gama karatun likita an turo shi garin nan daga can da yawa uban waya ya ce an turo shi zariya sai ce kaje ka da babanka albani shi ɗan ya zo mun tashi karatu a markaz yake gaya mu shi kun ga shikenan rabita an haɗu kenan saboda haka mu masu da'awa ba faɗa muke da jama'a ba ku kiyaye a lokacin hannayo kotin ɗin abubakar gumi na yanko wata magana da abubakar gumi ya daɗe yana gaya mana cewa duk inda kuka je za ku yi wa'azi ku je ku haɗa kai da sarkin garin sai in ya ƙi ku to sai ku koma ku ci gaba da wa'azinku shikenan saboda haka ku kiyaye ahli sunna mu ba marasa kunya ba ne kuma mu ba 'yan jamhuru ba ne ba 'yan tawaye ba ne ba 'yan ta'adda ba ne wato mu bayyana a matsayin masu faɗa da wane shi ne gwaninta gare mu wannan ba shi daga cikin ɗabi'armu mu masu da'awa ne don haka kowa namu ne ku kiyaye wannan da kyau akwai inda na je wa'azi jama'a shehi na ɗariƙar ƙadiri ya ce shi zai sauke ni na ce shi ne mai masauki na na'am saboda ajinmu ɗaya a kano inda muka yi karatu yau sai gani an gayyato ni zan yi wa'azi a garin shi kuma shi ne ce to a wurin shi zan sauka na ce kwarai da gaske to da yake mukan yi raha dama sai na ce to da sharaɗi shi kuma shi zai buɗe min wa'azi da addu'a ya ce ya yi alkawari <laughs> haka kuma aka yi shi kenan <laughs> Ina fata an gane kar ka taɓa daukan cewa wai duniya kai ka zo ne kai makiyinsu ne ka zo ka yake su ne a'a ka zo musu da alheri ne amma mai yiwa ba su fahimta ba ne ka mu'amalance su kai musu jawabi kar ka rinka baya baya mun je wa'azi a wata jiha nan a cikin jihar cross rivers na sha gaya muku da muka je wurin sarkin garin muka je shi sarkin ma ba kirista ba ne ba ma guje ne gunki yake bautawa to amma ɗan shi ya musulunta muka je muka gaishe shi muka gode mishi to sai yana kawo mana kukan ɗan nashi da ya musulunta to suna faɗa da ɗan uwan shi wanda shi kuma kirista ne saboda ɗan uwan ya gina coci to shi kuma ya musulunta ya zo yana sallah a ƙofar gida kai tsaye to sai suna faɗa da ɗan uwan to a wannan ƙasashe cross rivers wajen ogoja wajen ikom da kalaba da sauransu duk wanda ya musulunta a hannunka har zuwa Niger Delta ya zama yaranka yanzu ka je wa'azi garin Asaba ko makamantansu wanda ya musulunta a hannunka to iyayen shi shikenan in dai har kai ka yadda ka bashi addini to shikenan za su koma suna cewa your boy yanzu kai za ka yi ya zai rayu kai za ka yi shawarar ina zai zauna zai zauna a garin su ne ko zai biyo ka duk yadda ka hukunta your boy naka ne kawai ku duba irin wannan falala da musulunci yake da ita kuna nan kuna tafasa kirji kuna ganin cewa a cinnawa Najeriya wuta gaba ɗaya ta mutu mutane kuma suna sauraron ku zo ku kawo mana addini mu musulunta kuma ku mai da mu mu zama naku mu zama kayan ku sai da kuke so bi duk da gama jawabi shine sai sarki ya ce to ka gaya wa yaran nan naka ya daina faɗa da ɗan uwan na ce ya aka yi ce to ya zo yana yin ibada a nan wurin suna faɗa da ɗan uwan shi shi ma ya gina tashi cocin don su a can gaba ɗaya coci ne da masallaci da coci kawai coci ne waɗanda suke da ɗan kan gado ne za su ce muslim church amma kowa kawai coci ne kawai coci da haka sai ya ce shi ai ba shi da wuri shine uban ya tashi ya daga wani kwagirin shi na sarauta ya nuna sama ya caka shi ƙasa ya ce wannan ƙasar tashi ce Allah ya bashi daga saman bakwai ni kuma ubanka ne me kake so ba a baka ba ka ce a baka fili za ka yi masallaci wallahi jama'a da ya ɗiba mishi fili na masallaci a garin filin ya kai daga nan zuwa ɗan magaji daga nan ya kai ɗan magaji to ƙaramin misali ne muku amma wallahi ya fi gwagwarmayar da muka zo muna yi a nan garin da kaduna shine a samu kuɗin da za a je a kewaye filin a yi mishi abin nan fels don ya tabbata cewa hauza ce ta musulmi nan landmark ɗin an yi shi na musulmi alhamdulillahi ta'ala daga baya an samu wasu musulmi da kaduna sun je an ɗan ɗibi ɗan wuri kaɗan an gina masallaci da islamiyya an kewaye wurin jama'a wannan addini namu na musulunci karka isa gari bayan an gama ɓata sunanka ka je kuma ka gaskata musu abin da aka faɗi game da kai shi wannan sarkin da nake faɗi a cikin jihar cross rivers ɗin jama'a da muka je sai kawo mana bammi bammi burkutu bammi bammi abin nan kai kai ne suke cewa kowa ne ne wani ne bammi da ya kawo mana bammi to kaga bammi giya ce ya kawo mana goro da yaji to wannan shine girmamawa mafi daraja da ake wa bako to ban mi da yake ba za mu sha ba to sai ne hikima na ɓalli goron nan na dangwala a yaji na sai ce check ah, as if you like you you, you know our uh, na ce ah, chief I'm your people I'm part of your people now I'm your own now ce kai check I'm very happy ya ji daɗi ya ga goro da yaji to su can a can ka goro da yaji kaga al'adar mutane wali kullum wijhatin gom goro da yaji goro da yaji wallahi to kuma girmamawa kenan har yau in ka je goro da yaji za a kawo maka shine an girmama ka wato kamar yadda da ka iso a kawo ruwa a baka to su kuma sai a kawo goro da yaji sai a hada da bammi da yake fada ce to aka ce bammi na ce wannan aje shi tukuna sai mun je masauki ci bai ce madalla shikenan haka a hankali ko kun fahimta jama'a don haka akwai mas'uliya mai girma matasa ku san yadda ake da'awa ba ku koya daga gare mu ba mu ma koyo muke daga annabi ku koya daga headquarter gashi kaga annabi da ya iso gashi ya isa gidan wannan dagaci ne so da haka sai ku fahimci haka an fahimta jama'a Allah maɗaukakin sarki ya taimaka sa'an nan kai kuma da kake da sarauta duk inda kake karka taɓa ɗaukan musulmi ka ne kar ka taɓa ɗaukan kaji ana musulunci shikenan ka ɗauka an zo a ƙwace maka shugabanci ne an zo a rusa maka daraja ne ko ɗaya khamisan darasi na biyar daga cikin darussan da muke ɗauka a cikin wannan tarihin husnu i'tizarin rasul sallallahu alaihi wa alihi sallama min zu'ama'i qaba'il al-ansar alladhina kanu ya'tariduna tariqahu baina quba wal madina irin yadda annabi yake kyautata bada uzuri daga shugabannin kabilun ansarawa waɗanda suke tsayawa a kan hanya annabi daga ƙuba zuwa madina wa yad'unahu lin-nuzul indahu suna neman da ya sauka a wurinsu wa idunahu kuma su nemi shi alƙawari Bilman'a cewa za su kare shi wa nusra kuma za su taimake shi ku duba da annabi ya baro ƙuba zai shigo madina kamar yanzu a ce ka taho daga zaɓi za ka taho ainihin cikin zaria kaga kusan a cikin ƙwaryar gari ɗaya ne amma kuma akwai ɗan tazara to da annabi ya taho sai manyan ƙabilu shugabannin ƙabilu manyan gari da alhazan birni da manya masu kuɗi sai kowa ya tsaya akan hanya yana cewa manzon Allah ka zo gidana na yi maka masauki ba abin da zai same ka zan tsaya maka zan taimake ka akwai kayan aiki annabi bai ce kada Allah an ce maka talaka ne mu gafara nan da Allah kai kauce da Allah mu mun zo da shirin mu annabi bai haka ba sai ya rinka ba su uzuri kyakkyawa yadda kowa zai fahimci ba a gwasale shi ba ba a wulakanta shi ba ba a rena abin da ya gabatar ba shine malai yake cewa husnu i'tizarin rasul sallallahu alaihi wasallam kyautata uzuri da manzon Allah yake bayarwa min zu'ama qaba'ilil ansar daga shugabanni na ƙabilun ansarawa allazi na kanu ya na tariqahu waɗanda suke tsaya mishi akan hanya baina ƙuba wal madina tsakanin ƙuba da madina wa yad'unahu lin-nuzuli indahum suna kiran shi ya sauka a wurin su wa ya'idunahu bil man'a su ne mishi wa'adi su ne mishi alkawarin za su tsaya mishi za su kare shi wa nusra za su taimake shi fa kana ar-rasul sallallahu alaihi wa alihi sallama ya'tadhiru anil jami' manzon Allah sai yake ba da hamzari ga dukkansu bi kalimatin wahida da kalma ɗaya yana ce musu khallu sabilaha ku kyale wannan taguwa fa innaha ma'amura umarninta Allah yake sai inda ta tsaya ku yi haƙuri jama'a ta ah, wane eh yi haƙuri wane wane Yi haƙuri yi haƙuri kaga taguwa Allah ne yake janta sai inda ta tsaya yi haƙuri wane zan zo mu gaisa na gode Allah ya saka da alheri Allah ya bar zumunci shi hannu haka sai ji daɗi misali ka fahimta ko yawwa ya'ni bi zalika naqa annabi yana nufin wannan taguwa fa kadhalika lamma wasala ila madina yayin da annabi ya isa madina wa da'ahu ba'd musulmi na linnuzulu nuzul indahu wasu musulmi suka kiraye shi dan ya sauka a wurin su qala sai ya ce al-mar'u ma'a rahlihi ku yi hakuri mutum yana tare da jakunkunan shi an riga an ɗibe jakunkuna na suna gidan abu ayyubal ansari ko kun fahimta ma'ana abu ayyubal ansari wannan da dan dan mara yake cewa haladu farin tsoho shi yana zuwa sai kwashe jakunkunan manzon Allah sai kai gidan shi ka ji hikimar da yi <laughs> ko kun fahimta to da annabi ya zo wannan ya ce wannan sai manzo Allah ya ce ayya ku yi hakuri mutum yana tare da inda jakunkunan shi suke ina jakunkuna na suna gidan wane to gidan wane zan sauka ku yi hakuri ko kun fahimta kaga ba a gwasale shi ba an ba shi amsa mai kyau almar'u ma rahlihi mutum yana tare da ainihin wato jakunkunan shi ko kayan tafiyar shi wa tilka ibaratu mala yace kaga waɗannan maganganu da annabi yake faɗa musu amsoshi ne waɗanda la tujrihu da'i ba sa ƙona zuciyar wanda ya kira ka ka sauka a wurin shi ba sa ƙona zuciyar shi wala tush'iruhu bi annahu marghubun anhu kuma ba sa sanya shi ya rinka jin ana kyamar shi au annahu mafdulun ko kuma an ki sauka wurin shi ne dan an fi shi daraja ba sa sa haka jama'a kuna fahimta da kyau wa tilka akhlaquhu to kun ji waɗannan su ne ɗabi'un manzon Allah sallallahu alaihi wasallam al'aliya ɗabi'u waɗanda suke masu girma the great ɗabi'u manyan ɗabi'u al'azima na mutunci allati ushira ilaiha fi qawlihi ta'ala wadda su ne Allah ke su da yake cewa wa innaka la'ala khuluqin azim kana kan ɗabi'u waɗanda suke manya-manyan ɗabi'u jama'a kun fahimci wannan haka a wata jiha nan kusa da mu zamfara mun je wa'azi jama'a da muka je wa'azi ƙauyen maradu wani mutum shi masoyi ne jama'a saboda ɗan shi ya zo garin na ya zauna ya yi karatu a makarantar mu darul hadis dattijo ne masoyi yana ya so ya ziyarto mu ma amma bai samu ziyarto mu ba to yau aka ce gashi za mu zo shi yana wani ƙauye ne dab da muradun ɗin to da muka zo za mu wuce jama'a sai ya tsaya shi a zo ƙauyensu a saukan yin so aje can a yi wa'azi dan dab ne da muradin na ce mishi to ya haƙuri amma abin da za mu ya je dafo mana abinci ya je ya samu tuwo malam irin na mutanen ƙauye dawa malam ta dahu ta sha wutar kara sosai ta yi los da miyar kuka ta ji wake da nama malam ya kawo mana Yazo ya zauna ya ga muna cin tuwon nan ana ƙari kai murna yake ji eh albani ke cin tuwon gidan shi eh to ya more haka to haka haka za ka yi ta mu'amalantar mutane haka za ka yi ta mu'amalantar mutane amma ya kawo maka tuwo ka ce kai ka rasa abin da za ka kawo min sai tuwon dawa a'a yana da halin da zai yi maka tuwon shinkafa amma shi yana son ya nuna maka asalin gargajiyarsu ne kama wancan da zai kawo maka goro da yaji yana da halin da zai kawo maka lemo da ayaba amma ba al'adarsu ba ce saboda haka kai sai ka tafi ka yi blending ka narke tare da al'adar tasu sai ji daɗi ko an fahimta jama'a in abinci ne ka zauna ka ci tare da su dubi sahabi abu huraira lokacin da aka naɗa shi ya zama sole administrator a ƙasar bahrain yana tashi isa garin sai ya ci a bashi jaki da mangala ya shiga garin da jaki sannan da ya tashi shiga sai aka yi daidai da mutanen gari sun zo tarbai shi suna zuwa sai ya shigo da raha yana cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu ga gwamnan kunan ya zo sai suna ta murna suna jin daɗi ashe mai tawalu ne da dare ya yi ko sai je shiga cikin yara ana wasan ujiyo-jiyo har yara suna eh an taɓa kan gwamna an taɓa kan gwamna karanta littafin as-sunnatu qabla tadwin malam muhammad ujjaj al-khatib har ana eh an taba kan gwamna an taba kan gwamna abu huraira yi blending duk mutumin da ya ga ka shiga cikin 'ya'yansu kana wasa da su shi kenan ya san cewa kai ba yin shi bane dan don duk mutumin da kake ƙin shi zaka ki ƙi ɗan shi an fahimta jama'a saboda haka kusan ire-iren waɗannan ɗabi'u dukkansu ɗabi'un manzon Allah ne daga shi muke kwaikwayo shine menta din namu shine jagoran shine mai ma'ana shine abun kwaikwayon laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasana liman kana yarjullaha wal yawmal akhir manzon Allah shine abun koyi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam sadisan darasi na shida daga cikin darussan fadilatun zahira li abi ayyub al ansari wannan bangare na tarihi yana nuna falala sarari karara falala ta sarari ta zahiri ga sahabi abu ayyubal ansari wato haladu farin tsoho din da dan mara ke cewa inda ma nazalar rasul sallallahu alaihi wa alihi sallama indahu saboda annabi ya sauka a wurin shi hatta buniya lahu baitun har sai da aka gama ginin gidan annabi sannan wantakala ilaihi ya koma nashi gidan amma matsawar zaman annabi a gidan abu ayyubal ansari yake wannan ya nuna annabi ya yadda da abu ayyub al-ansari Allahu akbar abu ayyub ya samu daraja sabi'an sabi'an na bakwai أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فور وصوله إلى المدينة من زن الله صلى الله عليه وآله وسلم إسرش مدينة كدوية بادر إلى البدء في bina'il المسجد sai ya gaggawa fara ginin masallaci bal sakana sallallahu alaihi wa alihi sallama inda abi ayyuba manzon Allah ya zauna a gidan Abu Ayyub ansari Khalid kenan wa bashara bina al-masjid sakana ya ainihin fara tinkara ginin masallaci kafin ya gina wa shi gida an fahimta jama'a wa ya yadullu ala iddati umur wannan yana nuna mana al'amura kamar haka awalan na farko ahamiyatul masjid fil islam muhimmancin masallaci a cikin addinin musulunci fa huwa yu'addi al taliya shi masallaci ga irin ayyukan shi to bari mu tsaya tukuna anan ni kuma ina son in ja hankalinku zuwa ga wata qadiyya mai muhimmanci ita ce anan annabi ya fara tinkara gina masallaci kafin gida domin kasancewa shi mai da'awa ba gida ne a wurin shi yake da muhimmanci kamar yadda masallaci ko kuma makaranta yake da muhimmanci ba na'am amma ka ji mun ce mai da'awa idan kai ba mai da'awa ba ne alhajin birni ne ko ɗan siyasa ne ko ɗalibin ilimi ne kakka biye wa masu da'awa amma masu da'awa abin da ya fi muhimmanci gare su shine wurin yin da'awa ɗin a ƙarƙashin wannan jama'a mutane irin ni da makamantana ku daina tausayinmu don kun ga ba mu da gida ba rashi ne ya kawo ba mu da gida ba amma sanin muhimmancin wurin da'awar shi ya fi kai mutumin da kaga yana gini irin wannan zaka ɗauka ba shi da halin ya gina gidan kanshi dai na wannan tunanin yana son ya nuna maka muhimmancin da'awar ne fiye da wurin zama amma sai in kai mai da'awa ne kamar yadda nace in kai ba mai da'awa ba ne ka saka kanka a cikin irin wannan rayuwar sai ta kai ka tabaro ka domin ba za ka iya jigilar gidan haya ba ba za ka iya kwalimar gidan haya ba don haka ka bar masu da'awa da yadda al'amarinsu yake ka ji dalilin farko da ya sa annabi sallallahu alaihi wa sallam ya fara gabatar da masallaci fiye da ainihin gidan zaman shi ya ci gaba da zama a gidan aro amma gashi yana gina ainihin masallaci to sai malam ya ce wannan yana nuna mana muhimmancin masallaci a musulunci ko sai ce to in aka ce masallaci a musulunci to ga irin ayyuka ga hidindumu ga services ga facilities ga faculties waɗanda ke cikin masallaci na ɗaya awwalan alwazifa at-ta'abbudiyya masallaci a cikin shi akwai wuri na ibada akwai ayyukan ibada a cikin masallaci fa huwa mahallu iqamati salah ka gani masallaci wurin tsaye da sallah ne jama'atan a jama'ace wal itikaf da itikafi wa ghairiha da waɗansu ibadojin daban zaka iya shiga masallaci ka zauna kana zikiri kana karatun alqur'ani kana addu'a duk waɗannan menene ibadoji ne to ka ji wazifa ɗaya daga cikin waza'iful masjid ka ji sabis ka ji hidima ɗaya daga cikin hidindumin masallaci ka ji fakalti ɗaya daga cikin fakaltis na masallaci wato a masallaci akwai ɓangaren ibada saniyan na biyu alwazifati taujihiyya na daga cikin services da hidindumu da masallaci yake yi ainihin hidima ta shiryarwa wayar da kai jagoranci faɗakarwa haisu halakut ta'alim A nan ne ake samun ainihin hilaqut ta'alim wato fagage na karantarwa me ake nufi kenan a zamanance azuzuwa a masallaci ana son a samu classes to tunda an ce ainihin alwazifa a taujihiyya kenan za a samu me za a samu LPs? lecture theaters za a samu ɗakunan taro inda za a rinka taron wayar da kai taron ƙara wa juna ilimi da sauransu ku kiyaye domin daga cikin hidindumin masallaci akwai alwazifa a taujihiyya wayar da kai faɗakarwa sanar da mutane ilmantar da mutane shine yace haifu tantaliku hilaqu at walwa'azi eh, a inda za ka rinka samun gurabu na karantarwa da kuma wuraren wa'azi wal ifta da kuma wurin fatawa wata'arruf ta'arruf da kuma ƙoƙarin sanar da mutane ala ara'in nas wato da ƙoƙarin jin ra'ayin mutane misali jama'a sai a kira mutane yanzu sai a tara su a ce jama'a eh ga siyasa ta taho wata alƙibla kuke gani ya kamata mu dosa jama'a sai waɗannan su ce mu muna ganin a goyi bayan jam'iyya kaza waɗannan su ce a to mu kuma muna ganin gaskiya ne amma kuma ɗan takarar da ke cikin jam'iyya kaza ya fi ɗan takarar jam'iyya kaza a haɗu a zauna a tattauna kenan town hall meeting jama'a kun fahimta duk wannan aikin masallaci ne to amma kun ga yanzu aka zo aka ce za a yi hira ko za a yi maganar siyasa a masallaci mai mutane ke cewa kai barin gaya muku har ƴan uwanmu ahalus sunna waɗanda ke da'awar salafiya aibanta mu suke wai muna maganar siyasa a masallaci saboda gidadancin da suka gada ne mu ba ma ganin aibin su sai dai mun san cewa kansu ne bai waye ba ba su san ma'anar masallaci ba wai sai su ce ya za a kawo siyasa a masallaci ya za a zo masallaci ana maganar siyasa ya za a zo masallaci ana magana kasuwanci har tarihin jahiliya sahabbai suna zama suna yi wane shine ƙaura ka tuna lokacin da ka biyo wani zomo kai kuma wata damisa ta kore ka sai su cin-tsire da dariya sai annabi ya murmushi ku karanta fiqh sunna a babul masajid mujalladi na farko na fiqh sunna tarihin na jahiliya suke zama su ne in sun yi sallah asuba suna dariya annabi ya nemi su murmushi sallallahu alaihi wasallam Hassan ibn Sabitin zama ike yana waka a cikin masallaci annabi yana zaune yana ce mishi ahjil mushriki yi wa mushrikai zambo fa inna ruhal qudus ma'aka malaika jibril yana gadin ka sai zabura ya ci gaba a ah, to akwai security kenan abu ya yanki su abu sufiyana ya yanki kowa da kowa saboda ga ainihin mala'ika na gadi shi to amma da tafiya ta tafiya zamani ya zo zamanin sayyidina umar ne ko zamanin wane ne sassanu yana cikin masallaci yana waka da umar ya zo wuciya sai ya tsaya ta kofa ya harare shi sai ce oho kai din me dan ka harare ni sai me ina waka ma wanda ya fi ka daraja yana cikin masallaci malamai suka ce ko yana nufin a zamanin annabi na da rai ko kuma bayan annabi ya rasu ne hakan ta faru amma yana nuna mishi nayi waka ma annabi na ciki bai harare ni ba balle kai an fahimta yara suna wasa a masallaci umar ya zo zai watsa su manzo Allah ya ce rabu da su yahudawa su san mu akwai sassauci a addinin mu ku yi wasan ku a yi ojiyo-jiyo a yi tsalle a yi ba ku a yi takwa a yi dokin kara duk a yi a cikin masallaci sai me mutanen habasha mutane ne yan gargajiya ga su sun musulunta sai sun yi hawan daushe sai sun yi hawan kaza sai sun buga kaza sai an yi wasa da mashi annabi ya ce ku zo cikin masallaci suka zo cikin masallaci ƙarshe kat sai ga annabi ya zo kallon hawan daushensu sai ga mata annabi ta zo tana dan wuciya tana dan abin da ya yace tashtahina tanzurina kina son ke ma ki kalla ne tace ce dora ki anan kalli kalli ke ma shikenan duka daina tafasa annabi yayi duka huce ka sace ka bai da wani amfani zafin kanka bai da wani alheri ana sa a nuna maka menene what are the services waɗanne hidindimu ne masallaci yake yi idan da an fahimci wannan ma'anar jama'a yaran mu da yawa da suke tafiya gantali da wasu abubuwa da sun samu kwanci hankali a cikin masallaci a sa musu talbijin su gani inda ma za a rinka regulating abubuwan ne za a rinka duban me ya kamata me bai kamata ba a basu su yi kaza kaza in za su yi a ce a kar ku yi kaza to shikenan dan adam baya zama jama'a sai da entertainment ba za ka ce dan adam ya zauna daga kabari sai masallaci ba ba zai yiwu ba ko kun fahimta jama'a a ƙarƙashin wannan kun ji waɗannan suna daga ciki ma'ana za a zaunar da mutane a musu fatawa za a zaunar da mutane a ji ra'ayoyinsu sannan wa taujihiha sannan a yi ƙoƙarin fuskantar da su sai a kwana akan cewa to yanzu dai mun tsaye da shawarar cewa a ɓangare na zaɓe kaza to za mu zaɓuwa ne ɓangare kaza kuwa jam'iyya kaza za mu zaɓa jama'a kun yadda haka eh to haka za a a zauna a cikin masallaci a yi wannan gashi yana daga cikin abubuwan da ake a masallaci an fahimta jama'a malam sai yake cewa kuma salisan na daga cikin ma'anar masallaci alwazifatu lijitima'iyya masallaci wuri ne wanda yake samar da zumunci da haɗin kai na zamantakewar tare ma'anar masallaci daga cikin ma'anonin masallaci cibiya ce da za ta haɗa jama'a yadda za su san junansu su sadar da zumunci har ka ga 'yar gidan wane har wane ga wane ya bashi a har wane ga duk wato wuri ne na sanin juna a masallaci ne za a san cewa wane shine yake sai da kaza to ka rinka kawo mana kaza wane eh za mu zo shagon kaza mu sai kaza duk sai ana haduwa wannan yana daga cikin hidindumin masallaci shine alwazifa alijtima'iyya jama'a an fahimci wannan da kyau ko su ne social services social services ya kamata masallaci ya rinka bayar da social services da kuma civil services duk waɗannan abubuwan ya kamata a rinka samun su daga masallaci min khilalil masjidi yatimmu ta'aruf ya yace kaga a masallaci ne ake sanin juna bai na ahalin qarya tsakanin mutanen gari ko mutanen anguwa ko mutanen wani ƙauye wa ahlil hayyil wahid da mutanen anguwa ɗaya alhayi shine anguwa alƙarya gari to mutanen gari mutanen anguwa a masallaci ne suke sanin juna wata ta haƙaƙul ukhuwatul islamiyya daga nan ne ‘yan uwantaka na musulunci zai tabbata wata wasul da kuma sadar da zumunci wata rabot da kuma ƙulla dangantaka bainal mujtama tsakanin mutanen da ke anguwar an zo masallaci an haɗu an yi sallah an zo masallaci an haɗu an yi karatu an zo masallaci an haɗu an yi wa'azi ko an yi wani abu makamancin haka sai kaga wane yana ɗange shi wane lafiya sai ce ai wallahi jiya zan fito masallaci ne da asuba na taka kusa a ah, to Allah ya sauƙaƙe Allah ya sauƙaƙe shikenan an watse yanzu gobe gari ya waye sai ka je duba shi kana zuwa kai sallama sai kaga wata ƴar shi ta fito yake kira mun babanki dogo gaisa a ah, wai wannan yarinya ya gidan ce sai ya ce wance ce ah, wance ce eh oh kai yaran yanzu ba kai kaga yara kamar kajin turawa eh to wani zan dawo akwai magana nan sai ka dawo ka ce to ai wance da ba sai mu haɗa ta aure da wani ba sai ce to ai ba yaka ba ce je ka duk shawarar da aka yi kun ga daga ina wannan zumuncin ya faro daga masallaci daga masallaci duk wannan yana daga cikin hidindumin masallaci da alherin masallaci na fata an gane to bayan da malam ya gama kawo waɗannan abubuwa waɗanda kaɗan ne daga cikin hidindumin masallaci wanda na faɗe su da dama a farkon karatun nan sai kuwa malam ya ce ba'un abu na biyu yana bayyana ahammiyatul masjidi fil islam to ba'un abu na biyu shine ahammiyatu salatul jama'a fil masjidi na daga cikin dalilan da suka sa annabi ya fara gina masallaci kafin gidan zaman shi shine nuna muhimmancin sallar jam'i a masallaci domin in ba a samar da masallaci ba waɗannan jama'a da ke zaune a madina da waɗannan da suka iso baƙi a ina ne za su rinka haɗuwa jama'a kun fahimta don haka ku ji magana da nake ta gaya muku ɗazu masu da'awa su ne suke ba da muhimmancin wannan aikin idan kai baka kai shiga cikin fage irin na masu da'awa ba kar ka je ka sa takalminsu ya yi maka yawa sai ka shiga rikicin da ba za ka iya ba ko kun fahimta jama'a domin daga karatun muƙaddiman muslim da muke yi na fara fahimta akwai abubuwan da dole in rinka fitowa ƙarar ina gaya wa jama'a saboda in ya zama abdullahi bin mubarak yana gargaɗin ɗaliban shi ku daina zama wurin wana kuna jin karatun shi dan ɗan bid'a ne rannan sai wani ya ce mishi to ai malam kai muna ganin ka sai bin mubarak sai ya dariya sai ya ce to da ni da ku ɗaya ne yawwa har yau akwai ɗaliban ahalus sunna da ba sa bambance bambancin masu da'awa da su kansu abin da zai gani a ah, to ai malam albani da ke wa'azi yana da digiri a kan kaza ne to ai na da masters to in hashi ya yi kaza to ni zan yi fiye da haka kenan ya manta experience matters a lot gogewa a fage da daɗewa a filin kaza tana da matuƙar muhimmanci game da gabatar da kaza ko kuma makamancin haka saboda haka kun ga wannan maganar da makaranta to ita ta sa dole in rinka tsayawa in ne muku wannan faɗakarwar kar kai mamaki shekara